jobless. Peace, Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau rana Alhamis 18 ga watan Yuni shekarar 2020. Sarfi hashin gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna wa shugabannin tsaron kasar rashin gansuwa da aikinsu. Haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan halin inda al'ummar Najeriya suka kansu. na rashin tsaro da kuma covid-19 sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniyar new zealand a yau alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kau da yaduwar cutar a kasar duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa new zealand na baya-bayan nan ya zo ne daga pakistan wanda ta ne aka killace shi hukumomi na kokarin gano duk waɗanda suka yi mu'amala da shi da kuma wasu mata biyu daga burtaniya da aka tabbatar suna ɗauke da cutar bayan an sallame su kafin kammala wa'adin killace kai don su ga wani ɗan uwansu mara lafiya akwai damuwar hauhawar sabbin kamuwa a sauran sassan duniya india ta bayyana sabbin kamuwa 12,881 a yau alhamis alkalma mafi yawa a wuni ɗaya tun farkon annobar yanzu waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar sun kai 376 alkaluma mafi yawa bayan amurka brazil da rasha a amurka jihohi sama da dozin ne suka bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar cikin wuni ɗaya mafi yawa a 'yan kwanakin nan yayin da yawan mace-macen ƙasar yake ci gaba da raguwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da babban jami'in diflomasiyyar china kuma mamban kwamitin zartaswa na jam'iyyar communist ta china yang jianci a jiya laraba a hawaii ganawar tsawon sa'o'i shida da aka yi cikin sirrin a sansanin sojojin saman hekam a honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin pompeo da yang tun bayan agustan bara sun samu rakiyar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka stephen begun da jakadan china tritian kai pompeo da yang sun sake ganawa na gajeren lokaci wurin taron cin abincin dare a ranar talata ko da yake duk bangarorin biyu ba su bayyana ainihin dalilin ganawar tasu ba kafar yada labaran china ta bayyana ganawar a matsayin mai tasiri yayin da mai magana da yawun pompeo kuma ta jaddada wa yan bukatar samar da mu'amala mai alfanun bai daya tsakanin washington da beijing dangantaka tsakanin kasashen biyu mafiya girman tattalin arziki a duniya ta shiga mummunan yanayi shekarun da suka gabata kan batutuwa da dama da suka hada da cinikayya ta takurawa hong kong mai ikon cin gashin kanta da canar ke yi ci gaba da mamaya da take yi a kudancin tekun china da kuma tushen annobar coronavirus da aka fara ganowa a china a disamban bara a daidai lokacin da pompeo da yan suke ganawa shugaba donald trump ya rattaba hannu a wani kuduri na sanya wa jami'an china takunkumi a sanadiyar musgunawa musulmai kabilar uruguay wajen miliyan guda da wasu musulmai tsirarru a lardin xinjiang fiye da shekara guda bayan mafi munin harbe-harbe a tarihin wannan zamani yan majalisar dokoki a new zealand sun amince da tsauraran matakai don dokar hana amfani da bindigogi dokar da aka zartar a yau alhamis ya kunshi rijistar makamai a duk fadin kasar wanda zai ba da hurumin binciko kowane bindiga a kasar kuma zai bukaci masu ita su faɗi inda suka sayo da lokacin da suka sayo ko suka sayar inda suka sayo da lokacin da suka sayo ko suka sayar kuma zai rage damar mallaka daga shekara goma zuwa biyar wannan ya biyo bayan hana amfani da wasu bindigogi masu tashi da kansu irin na soja da soke wani shiri na sayan makamai da majalisar kasar ta amince da shi jin kaɗan da wani ɗan ƙasar australia breton tarrant ya kashe musulmai 51 a masallatai biyu da ke christchurch a watan maris ɗin shekarar bara tarrant ya amsa aikata laifuka 51 na kisa arba'in na niyyar aikatawa da kuma tuhumar ta'addanci yayin sauraron karar a watan maris an sami jinkirin yanke masa hukunci ne har sai wani lokaci a wannan shekara saboda bullar annobar coronavirus bayan da abokin saifullah khan da mahaifinsa suka kamu da rashin lafiya bayan wasu daga wata jana'iza a chairman da ke wajen afghanistan ya ce musu su je a yi musu gwaji sai abokin ya ki zuwa makonni biyu a tsakani sai mahaifin ya rasu yana da duk alamomin covid-19 amma bai yi gwaji ba kuma bai faɗa wa kowa ba bayan mutuwar shi an yi masa jana'iza kamar yadda aka saba in ji khan mazaunin islamabad babban birnin kasar pakistan mafi yawan 'yan uwan shi na kuwaita wannan shine rayuwar mafi yawan miliyoyin 'yan kasar pakistan suna kin yin gwajin coronavirus kuma ba sa shiga ƙididdigar mutanen da ke ɗauke da cutar mafi yawan ƙididdiga da bayanan gwamnati da na sirri da ma bayanai daga jama'a a birane da dama sun nuna adadin waɗanda suke ɗauke da covid-19 da waɗanda suka mutu ba shine a rubuce ba a zahiri a zahiri adadin ka iya zama ninki biyu ko ukun abin da gwamnati ta bayyana in ji attaur rahman shugaban kwamitin karta kwana na kimiyya da fasaha fasaha da firaministan imran khan ya kafa a hirarsa da jaridar bloomberg a jiya laraba daga ƙarshe ba yabo ba fallasa dai a kasuwannin hannayen jarin asiya a yau alhamis al'amarin da ya kawo ƙarshen wata zabura da suka yi saboda zaton za a samu farfadowar tattalin arziki bayan annobar covid-19 ta kawo kamfanin niki a tokyo ya faɗi da igo hudu cikin ɗari a ƙarshen kasuwanci yayin da hannayen jarin hang da ke hong kong ya yi ƙasa da igo biyu cikin ɗari kana shanghai composite ya cirra da igo ɗaya cikin ɗari da maraicin kasuwanci a wani wuri a yankin kuma hannayen jarin S&P da ASX da ke Sydney ya yi ƙasa da igo tara cikin ɗari. Kospi da ke Seoul kuma ya yi ƙasa da igo uku cikin ɗari, inda SEC da ke Taiwan ya cirra da igo ɗaya cikin ɗari. sai sensex da ke mumbai kuma ya haura da digo bakwai cikin ɗari kasuwannin turai ma sun buɗe cikin jinkiri inda ftse da ke london ya yi ƙasa da digo biyar cikin ɗari cac 40 da ke paris kuma ya yi ƙasa da kashi bakwai cikin ɗari dax da ke frankfurt ya yi ƙasa da kashi digo biyu cikin ɗari kasuwannin duniya a farkon makon nan sun yi armashi bayan da babban bankin amurka da na japan suka yi alkawarin sayen hannayen jarin kamfanoni domin farfado da tattalin arziki da annobar coronavirus ya durƙusar jiya laraba masu saka jari sun yi murna da labarin karuwar sayan hannayen jarin amurka da kaso goma sha bakwai da ɗigo bakwai a watan mayu sai dai kuma jihohin amurka suna bayyana samun karuwar kamuwa da coronavirus yayin da beijing take gwagwarmaya da annobar da ta kai ga killace wasu unguwanni kasuwar mai ma ba yabo ba fallasa inda ake sai da man brent na amurka a kan dalar amurka 37.82 kowace ganga wato ya yi kasa da digo uku cikin ɗari yayin da ake sai da ɗanyen man brent a kan dalar amurka 40.73 sannan dukkanin kamfanonin amurka uku sun yi kasa a yau alhamis. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna rashin gamsuwarsa ga ayyukan shugabannin tsaron kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗo mana daga Abuja. Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala wata ganawa da ya yi da hafsoshin tsaro na Najeriya inda ya ba su umarnin cewar dole su ɗauki matakai na gaggawa wurin gyara matsalolin tsaro da ke fuskantar najeriya saboda shi kan kokarin nasu bai gamsar da shi ba mai ba shugaban kasar najeriya a kan sha'anin tsaro ne manjo general muhammad babagana mangwano shi ne ya bayyana wa manema labaru hakan bayan da suka kammala ganawa tare da shugaban muhammadu buhari inda ya ce alkawarin da buhari ya yi wa najeriya shine ya samar da tsaro ya yaƙi cin hanci da rashawa kuma ya farfaɗo da tattalin arziki amma duka waɗannan muhimman ayyukan ba za su iya nasara ba idan sha'anin tsaro bai ingantu a cikin ƙasa ba don haka ya ce shugaba muhammadu buhari ya nuna damuwarsa da neman hafsoshin tsaro na najeriya su ɗauki matakan da ya kamata domin su gyara lamarin to bayan wannan jawabin ne da janar mangwani ya yi na tuntuɓi wani takwaran shi wato janar abdulrazak umar wani mai shahi kan al'amuran tsaro a najeriya domin in ji ko wannan jan ido da shugaba buhari ya yi wa hafsoshin tsaro na najeriya zai iya sauya akalar tsaro da take ci gaba da taɓarɓare a cikin ƙasar sai ya ce. to irin wannan dama in ta zo ka kai ka ce abin da kake bai isa ba to ko dai ka ja kuɗa ka bani wuri in sa wani ko ni ne rike ragama saboda aikin soja ba za ka sa mutum a gaba ba ka ce yi kaza ba a yi idan ka ce za ka ce masa ina so ka cimma kaza lokaci kaza in ya cimma wannan abun ya yi in bai cimma wannan abun ba za ka ce me yasa ba yi kaza ba yi kaza ba ko dai ka cire shi gaba ɗaya kai ka sa wani wanda zai ko kuma kai ka rike linzamin ka yi abin da kake so amma ba za ka tsaya a bayan mutum a aikin soja ba ka ce yi kaza ko kar kai kaza sai dai ka bashi abin da zai cimma in bai cimma wannan abun ba to kai da shi general abdulrazak umar kenan mai shari kan sha'anin tsaro a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja haka kuma na tuntuɓi malam sha'ibu mungadi wani mai shahi kan al'amura a ƙasar domin in ji ko rashin korar waɗannan shugabannin tsaro da shugaba buhari gana da su zai iya wani tasiri da yake ya musu jan ito a yanzu sai ya ce abinda mutum yake da shi shi yake bayarwa a koda yaushe eh, fasaha da kwarewa da gogewa da wani sabon dabaru idan mutum yana da su lokacin ne jan ido zai masa amfani idan aka yi masa jan ido ya sake dabara amma idan dabarar mutum da fasaharsa ba su kai inda zai wato ƙara ƙaimi ba so jam idon ba zai wani tasiri ba abinda masana tsaro suka dogara dai a kai shine wato waɗannan hafsoshi na tsaro a najeriya tun farko dai an koka akan cewa an zaɓe su ne akan alfarma sa'annan kwarewarsu eh, da dabarunsu an riga an kure su yau duniya ce inda kullum sabuwar dubara ake amfani da ita a kowane irin al'amari na rayuwa waɗannan 'yan ta'addan kullum suna amfani ne da sabuwar dabara to ba zai yiwu a ce su kuma masu yaƙi da ta'addanci dabara guda aka san su da ita ba saboda haka a gani na wannan eh, eh, yunkuri ko barazana da shugaban ƙasa ya yi to ba za ta kai mu ko ina ba kuma za ta amfani kowa ba kuma ba za ta sa a samu wani canji ba ba abin da zai kawo canji ga sha'anin tsaro a najeriya face a canza waɗannan mutane a kawo mutane masu sababbin dabaru a gwada su a gani sha'abu mungadi kenan mai shirya kan al'amura a najeriya a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gai da umar faruk musa to a daidai lokacin da annobar covid-19 ta duniya ke ci gaba da hana wa 'yan najeriya sukuni sai gashi kuma rashin tsaro ya sake dawowa a kasar ibrahim abdulaziz ya haɗo mana da rahoto na musamman kan wannan batu babban makasudin da ya haɗa mu a nan mun zo ne nan domin mu gaya ma gwamnatin jihar katsina da kuma shugaba buhari cewa babu ko shakka rayukan al'umma a jihar katsina ya zama kamar rayukan kiyashi babu ko shakka a kowace rana a kowace awa a kowane lokaci ana yanka zu ana zubar da jinin al'ummar jihar katsina kai ka ɗauka cewa babu gwamnati nan wasu 'yan jihar katsina ne ma ke gudanar zanga-zangar lumana game da matsalar tsaro da ta'addabi jihar lamarin da ya tilasta wasu yankuna gudun hijira kama dai daga jihar katsina zamfara sokoto kaduna kai har ma zuwa jihohin borno adama da kuma taraba kusan dai matsala guda ce walau ta 'yan boko haram ko kuma 'yan bindiga da ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa alal misali a yankin ganye da kuma karamar hukumar tongo da ke kan iyakan najeriya da kamaru wannan matsalar na ko neman hana jama'a zuwa gona. Na ce maka tungo da ganye abu ya zama ruwan dare suna kan dutse suna ga duwatsun duk suna kai ana ganin su ɗan zaro ba za su je ba sojoji gwamnati ba za su shiga soja ba ba za su tura jirgi a zuwa fata suke su ba suna na kan duwatsun nan kowane dutse yanzu nan da ka gani a ganye ba inda ba za ka samu eh, yankin na fita wajen ba. Kamar yadda ma bayanai ke nunawa masu garkuwan kama ƙetare da ƙasar kamar ke makwabtaka da yankin inda sukan fake a duwatsun da ke yankin mai martaba ga wari ganye alhaji umaru adamu sanda sarki ne mai daraja ta ɗaya da ke ma zama babban basaraken yankin ya ko nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu. mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurin mu na akwai su manya-manya yanzu kamar su masu noma suna son abubuwa kamar na taimaka wannan fanni za a samu ci gaba. To sai dai kuma kwayan kwanakin nan sai da kwadubin wasu masu garkuwar ta cika a wani dajin kamaru da ke kusa da karamar hukumar tongo inda tsawa ta halaka wasu masu garkuwar fiye da ashirin yayin da suke raba ganiman kudaden da suka kwata a cewar majiyoyin tsaro da kuma na karamar hukumar. so suna jeji suna zanne a kam nasu wala kafin su hankala kawai sai sawa ya sauko ya kiliyarin su ishirin da takwas da bindigogin su da kuma kudaden da suka karba duka ya aje musu a wurin. wannan matsalar da ke kara haɓaka tamkar wutar daji ne ma ta sa wasu ƙungiyoyin kare muradun arewa gudanar zanga zanga-zangar lumana a jihar katsina da ke zama mayafar shugaban kasa buhari to amma kuma daga bisani sai ma aka kama ɗaya daga cikin jigogin masu zanga-zangar na tura ashiru sharif batun da ko yanzu ma ke jace ce ku je a kasar alhaji bashir tofa ɗaya daga cikin dattawan arewa a sakon da ya fitar aka kuma yada a yanar gizo ya ko bayyana takaicinsu game da kamun da kuma abubuwan da ke faruwa a yanzu. To wani abin bakin ciki da ya faru tsakanin jiya da yau shine akwai samari waɗanda ke goban tasu ce gobe tasu ce suka tashi saboda rashin tsaro a ƙasar nan musamman ƙasashen nan na arewa maso yamma suka ce lalle lalle suna kiran hukuma su tashi ta tabbatar cewa an samu tsaro a waɗannan gurare da kuma arewa maso gabas da kuma ko ina a ƙasar nan to suka yi taron su lami lafiya suka gama ko abin ban sha'awa da na gani shi kansa kwamishina na polis na ƙasar katsina ya bi su tare kuma ya yi magana kyawawa ya ba su shawarar su yi lami lafiya kuma suka yi lami lafiyar nan amma sai ya kasance da karshe an kame waɗansu shugabannin su to cikin ƙasa ce wannan wato ba ma wanda isa yi magana ba wanda isa ya ce abu kaza ba daidai ba ne ko da zai yi su cikin lumana wannan gaskiya ina ganin cewa ba ƙaramin rashin dabara ba ce ba karamin rashin hikima ba ce ga su waɗanda suka ƙuƙulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan wani suke kokarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu shi domin ce yara manyan gobe suke so yau ɗinnan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su je kyau amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su yanzu wannan yaro da aka kama na tura ba karamin hadari bane a kasan nan kuma mun faɗa masu sai gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a ƙasar nan wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba saboda ka ba karamin rashin dabara ba ce ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban darakta na sss lalle su zauna su amfani da hankalinsu su amfani da kwallonsu su zama masu kishi su zama masu adalci su zama masu son ci gaba su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a ƙasar nan idan ku suka fara ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu ya dame shi a ƙasar nan sai ya shiga cikin wannan barnar hatta sojojin inda kowa cikin matsuwa yake kowa cikin bakin ciki yake waɗansu talauci ya dame su waɗansu jarkan sun kare waɗansu suna nan sun rasa yadda za su su tafi da rayuwarsu to a ce ma magana ba za su iya yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su to na ganin wannan rashin dabara ce. Kwa kwanaki sai da 'yan majalisar dattawa da na wakilai suka mika bukatar yin garan bawul ga shugabannin tsaron kasar tare da bada shawara ƙara ɗaukar matakai da kuma karin jami'an tsaro don magance wannan matsalar honorable abdulrazak namdas da ke ma zama shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisar wakilai wanda shi ma yankinsa ke fama da wannan matsala ta garkuwa jama'a ya ko bai na dalilansu na bada wannan shawara a yanzu eh wannan abu ne wanda kowa zai damu ah, a mazabata gaskiya na san an yi sace-sace kuma ah, an yan bindiga sun kashe mutane da yawa da sauransu wannan abu ne ba mu ji daɗi ba mu da muke taraya mun gama shugabanni mun yi kudiri a majalisa wanda zai ja hankalin ah, fannin zatasuwa su duba cewa wannan abun in an farta haka za mu shiga matsala a matsayina na wanda yake kamar chairman na kwamiti na gudanar da aikin sojoji na yi bincike kwanakin ba sati biyu da ya wuce na ga majalisa kuma an amince cewa a kasar nan ya kamata a ɗibi sojoji kai dubu ɗari mu ko kana son sojojin miliyan ɗaya muna da matasan da masu karfi ji da to da karfi suna daidai su shiga soja don haka dole ne mu kara wayannan eh, eh, mutane mu kuma gwamnati ta kara karfi da gwamnati ta mai da hankali akan covid-19 dukiyan da aka kashe yau za ka tar maganan sace-sace mutane da sauransu da boko haram wannan mu mai da hankali ya fi abin da aka yi akan magana wai ah, covid-19 nawa ne covid-19 ya kashe ko ka kashe mun ɗaya ba za mu ji daɗi ba amma nawa kuma yau a rana ɗaya an kashe mutane 81 amma wasu na kamar kan cewa duk da cewa a baya kun gaito ko kun yi bada kuɗi da ya kamata a kan cewa a yi garan bawul ga su kansu hafsu sojojin najeriya wato a yi musu murabus amma yanzu shiru kake ji sai a musu ji shiru a kan cewa ko kuma kun bai riba kun sha kiɗa ne ko kuma a'a ya fi ganin wannan mataki da ba ɗauka ba ba gani shi jawo wannan tabarbarar tsaro. to ya kamata 'yan najeriya su gane cewa kowa da aikinsa ni na aikin doka majalisa ni doka fannin zo sun suke gudanarwa ba zan yi aikin yi doka kuma in je kuma na gudanar da aikin ba mu mu ba da shawara shawaran din nan kuma za bari ga wanda yake kan eh, kujeran shi shugaban kasa shi ne kaɗai ke da dama ya san wasu abubuwan da yake da shi yake ji security report din da yake da shi mu za mu sani ba to mun babu namu shawara amma sai mu bari eh, sai lokacin da ya ga ya dace eh, amma jama'a sun san ga abin da muka baya a kullum dai hukumomin tsaro kama ce suna nasu kokari da magance wannan matsalar dsp suleiman ya hanguroje kakakin na 'yan sannan jihar adamawa ya kuma irin matakan da suke dauka. rundunar 'yan sanda na nan da game da abubuwan da ke faruwa amma yawancin al'amarin barayin suna shigowa ne ta gefen kamaru amma nan take kwamishinan 'yan ya riga ba da umarni dama akwai jami'an tsaro wanda aka kafa a kan boda domin su hana shiga fita kasancewar akwai dokan gwamnatin tarayya na hana shiga a cikin kasa to nan take yanzu dai mun riga mun samu haɗin gwiwa na jami'an tsaro musamman maharba da kuma 'yan banka domin an ba da dpo da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun dauki matakai na na dakile wa'annan da suke shigowa su yi mana barna dsp suleiman yahanguroji kenan kakakin na 'yan sannan jihar adamawa kuma koma da menene fatan talaka shine allah ka kaushin wannan matsalar tsaron ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gai da ibrahim abdulaziz Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai. yanzu kuma sai wasanni a takaice Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da muke kawo muku a kowace ranar Alhamis na cikin mako daga gidan radiyon muryar Amurka da ke zuwa muku daga Najeriya wanda ni Abdulhab Muhammad Abin Bauchi kan shirya da kuma gabatarwa. Mai saurare sai ka shirya ka kuma bani aron kunnuwanka don kuwa za mu yi waiwaye ne a don tafiya inda za mu shaida muku sunayen mata guda takwas 'yan najeriya da suka yi fice a fannin guje-guje da ya daga sunan najeriya a fadin duniya a gasar guje-guje da aka gudanar a kasashen duniya a lokuta daban-daban har ma da cikin gida najeriya mace ta farko da ta fito da sunan najeriya a fannin gudu ana kiranta blessing okogbare inda ta yi gudun mita 100 cikin dakika goma da tara a london a shekarar ta 2013 sai kuma gloria olozie da ta kasance mace da ta sha kan duk wasu mata a fannin gudu a shekarar 1999 ta yi gudun mita 100 cikin dakika goma da ɗigo 90 sai kuma mary onyali wanda a tarihin najeriya ba sa yi mace mai gudun tsiya kamar ta ba sai a lokacin da blessing okogbare ta bayyana domin ko ita mary onyali ita ce ta mamaye filin guje-guje daga shekarar 1980 zuwa shekara ta 2000 ita dai mary onyeli ta sami nasarar lashe gudun mita 100 har sau goma sha ɗaya a gasar cikin gida wanda tarihi babu macen da ta sami wannan matsayi ta janye daga harkar guje-guje a bayan da ta sami lambar zinare a gasar nahiyar afirka da aka gudanar a shekara ta 2003 a birnin abuja nigeria sai kuma damola oshayemi an fafata da ita a gasar da aka gudanar a birnin sao paulo na kasar brazil inda ta yi gudun mita 100 a cikin dakika goma da digo casa'in sai ko mace da ta zo ta biyar a jerin mata da suka yi fice a fannin gudu wato messi nku ta sami nasara a gudun mita 100 na cikin gida a shekara ta 2002 endurance ojokolo mai lakabi da sunan bulldozer ta yi suna a fannin tsallen long jump da kuma gudun 4 by 100 meters meters da kuma gudun 4 by 400 meters wanda wannan rukuni ta sami lambar azurfa a gasar nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 20 da aka gudanar a shekara ta 1994 sai kuma christy opara thompson wanda ta taimaka wa kungiyar maguda mata a gudun 4 by 400 meters a gasar olympics na shekara 1992 inda suka ciwo lambar azurfa tana da ma'aunin gudu na dakika goma sha ɗaya da ɗigo bakwai mace ta takwas a jerin mata maguda ita ce beatrice otundu an fafata da ita a gasar kungiyar maguda mata najeriya a birnin barcelona a shekara ta 1992 a gudun 4x400 meters inda suka sami lashe lambar azurfa ita ma tana da ma'aunin gudu na dakika goma sha ɗaya da ɗigo takwas za mu karkare shirin takaitattun labarin wasannin wannan mako ne da batun alkawarin da hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ɗauka ne wa iyalan marigayi abdulrashid yakini na ba da naira dubu talatin a kowane wata sai dai halin da ake ciki ba ga ko da sisun kobo ba yar yarwar marigayi abdulrashid yakini simiat a ranar 16 ga wannan watan da muke ciki ta shaida wa kamfanin dillancin labarai nan cewa shi minista ya cika alkawarinsa domin sun sami na wannan watan mayu sai dai babu wani bayani daga hukumar nrf kyan alkawari dai cikawa abdulhab muhammadu murya amurka daga bauchi a najeriya a gai da abdulwahab muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. new zealand a yau alhamis ta bayyana mutum na uku da ya kamu da coronavirus a cikin makon nan lamarin da ya sanya gwamnati sake daukar tsauraran matakan killace masu shigowa kasar bayan da ta yi shelar kau da yaduwar cutar a kasar duk sabbin kamuwar su uku sun shigo ne daga wasu kasashe na sassan duniya zuwa new zealand da baya-bayan nan ya zo ne daga pakistan wanda tuni aka killace shi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da babban jami'in diflomasiyyar china kuma mamban kwamitin zattaswa na jam'iyyar communist ta china yang jianchi a jiya laraba a hawaii ganawar tsawon sa'o'i shida da aka yi cikin sirri a sansanin sojojin saman hikam a honolulu shine ganawar ido da ido na farko tsakanin pompeo da yang tun bayan agustan bara masu sauraro baki ne abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke